eh wato ai likita shi yake cewa kaza ciwo ne kuma wannan ciwo ga irin maganin da ya dace da shi kamar haka da malamai da almajirai su ne suka ji cewa su wannan jumlan bata kwanta musu ba wannan jumlan ga irin ajinta an aje shi a babin tauhidi ah, wannan su ne koke-koke yawa a kawo kuka kai kuka sama a kawo mana koki koki wannan shine sababa ya zamo wajibi da mu yi wannan zama din amma kafin mu yi zaman sai da muka zauna da su malaman su gaya mana tsakanin da Allah menene matsayin ita wannan jumla din su suka ba mu matsayin wannan jumla ba mu ne muka furta matsayin wannan jumla ba malaman ne suka ba mu matsayin wannan jumla kuma suka ba mu shawari kuma tare da su muka tsara muka shirya abin da ya kamata a yi na'am masu mu da mu. ciki da wajen garin jihar bauchi mun ɗauki mataki wadda ya zama wajibi mu sanar da al'umma halin da ake ciki bisa ga sanarwa da aka yi wadda akan yau za mu yi zama tsakanin malam idris abdulaziz da ke dutsen tanshi akan kabiya na furuci da zai yi lokacin da yake bayanai a cikin tafsirinsa da ya gabatar ranar juma'a akwai kalmomi da ya faɗa Ah, wadda jumlan ƙarshe ya ɗauki hankalin al'umma shi bayan da ya kore batun istigasa isti'ana wadda ba shi ne muhabbin da muke magana a kai ba jumlan ƙarshe na ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu bukatan taimakonsa to wannan jumlan ya sa koke-koke ya yi yawa wadda har ya taho zuwa gare mu abinda muka yi sai muka kirawo malamai na addinin musulunci na jiha na dukkanin ɓangarorin nan muka yi zama da su dukkanin ɓangarorin addinin musulunci mun zama da malaman ɓangaren fada a lokaci guda muka haɗa su da ɓangaren jama'atu zalatul bidi'a sallama ɗaya da sallama biyu da ɓangaren ɗariƙa da ɓangaren mutanen fada muka tattauna wannan ƙabiyan da ya ɗaga jijiyan wuya menene matsayin furta wannan jumla ɗin duka malaman nan suka fitar da matsaya akan wannan jumla wadda suka ce lalle jumla ce wacce take suka kawo aibinta da cewa bai dace a ce an faɗe ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan yasa muka ce to saboda koki koki ya yawa an ɗaga jijiya wuya ya zama wajibi mu gayyato malam Idris Abdulaziz domin ya zo ya yi bayani bayaninsa ko dai ya gamsar da jama'a fahimci ba rage darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ne bayani ya gamsar da mutane ko kuma cikin tattaunawa na dasi da malamai an karar da shi matsayinsa na musulmi ya fahimci cewa wannan kalmar na bukatan gyara ko ko wani abu mai kama da haka ba zama ne za a yi na titsiye ba ba zama ne na tozartawa ba wannan jumla na ita ce abin da za a yi magana a kanta ba magana za a yi akan istigasa ko isti'ana ko tawassuli ba wannan mun san wani abu ne wanda shike muhallin niza'i wancan jumla ce wacce take malamai da dama kowane musulmi wannan jumlan ta shafe shi amma istigasa akwai mu'ayyidun akwai mu'arudu akwai wanda suke za a yin istigasa ko ba ma da annabi ba da wani waliyu ko sali akwai kuma wanda suke ganin san ba daidai ba ne laifi ne wani ma har akan kai ga ainihin shirka to wannan muka ayyana akan da ayi akan yau din nan to amma Allah cikin ikonsa ba mu samu daman suwa yau ba muka daga tun ajiye muka sanar da dagawa saboda dalilai da dama dalilan ba su wuce cewa abinda za ka gabatar wanda ba kai kaɗai za ka gabatar ba kana bukatan shirin kowa kana bukatan kuma shiri da tanadin wanda ya dace mun dai mun san mun shirya mun tanadi ta inda za a yi taron da abubuwan da wurin taron yake bukata da malaman da za a yi ainihin zama da su malaman da suke masana kuma ƙwararru ah, wadda kuma malamai ne da aka san su da ƙoƙarin kwatanta adalci da gaskiya ah, cikin zantuttukansu